zan yi amfani da wannan dama ne mi ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na. Nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano. Zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. katin farko ashirin na karɓo shi ne daga wajen adamu aliyu ungulde dambuwa ƙaramar hukumar dambuwa a jihar borno tarayyar najeriya ya ce yana son a miƙa masa gaisuwa da fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar malam aliyu ungulde da abubakar ali garga da musa da binta da dija da Zainabu da Halima da Aishatu da Abdullahi da Haruna Aliyu Ungulde. Yana kuma gaida Muhammad Mai Bukar Dambuwa, Umar Mai Bukar Dambuwa, Baban Zara Dambuwa da kuma Bashir Muhammad Dambuwa, sai Kyari Alkali Maradona da S Banka Access Bank da Maturu da kuma Kansila Sabon Garin Gashuwa. Yana gaida Adam A. Adam Gashuwa da Ango Umar Forever. gashuwa da kuma ahmed india sannan daga ƙarshe ya ce a gaida masa da buba mai goro da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine adamu aliyu ungulde dambuwa road a ƙaramar hukumar dambuwa jihar borno tarayyar najeriya kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Alhaji Sabo Bawa Bako, shugaban masu sauraron gidan rediyon kasar Sin CRI Hausa a jihar Kaduna, ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Ali Kiraji Gashuwa CRI Hausa jihar Yobe, Nuradin Ibrahim Adam CRI Hausa jihar Kano, Musa Mai Wake Gashuwa CRI Hausa jihar Yobe, da Salisu Muhammad Dawanau Abuja, da Malam Malam Mai zanen hula Gololo, da Mu'aza Harɗawa Bauchi, da kuma Alhaji Hayya Mai Kananzir PRO CRI Hausa Kaduna da Sani Jume sakataren CRI Hausa Kaduna yana kuma gaida Malama Fatima Lui da dukkan masu sauraron CRI Hausa a duniya baki ɗaya. Mai gaishe su shine Alhaji Sabo Bawa Bako CRI Hausa a jihar Kaduna tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisan injin sai kun ji gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen shugaban masu sauraron gidan rediyon ƙasar sin CRI Hausa a jihar Sokoto tarayyar Najeriya wato shugaba Bello Abubakar Malam Gero ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aliyu Kiraji Gashuwa da kuma Rilwanu Fajaldu Dange da Sagiru Misbahu Daura Dole sai Comrade Bashir Dauda da Salisu Muhammad Dawanau da Nuruddin Ibrahim Adam yana gaida Idi Gargajiga da Muhammad Awaisu Kafinta Gamawa da shugaba Aishatu Shekarau Jamhuriyar Nijar da Halimatu da Ramatu da Zainabu matan shugaba Bello Abubakar Malam Gera Sokoto da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba Bello abubakar malam gero shugaban masu sauraron cri hausa a jihar sokoto ma sauraro ga faifanmu na farko. जी हमको देखो जरा जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा ये माना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो दिलदारो जवा हो यारो ये तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो जरा ये माना अभी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Na karɓo shi ne daga wajen na Madina Yahaya da Kar Senegal. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Kasimu ɗan ladigarwa Garwa Kamaru da Abdullahi Mai Kano ɗan ladigarwa Garwa sai Umaru ɗan Ladi Marwa Kamaru. yana kuma gaida shugaba zaidu bala kofa sabuwar birnin kebbi najeriya da larai Ɗanladi Ngwalda Kamaru, sai Tanko Malam Ali Galimtin Yar da kuma Ibrahim Banti a Galimtin Yar. Yana gaida mai sunan babana wato Inuwa mai biredi a Galimtin Yar da Malam Malinta a Galimtin Yar sai Salihu Kale a Galimtin Yar sannan ya ce a gaida masa da Duni mai shago a kasuwan Galimtin Yar da Baban Gura a Galimtin Yar da Gambo Malam Liman a Galimtin Yar. daga ƙarshe yana gaida ladidi baki abin magana a galimtin yar da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine na madina yahaya da kar senegal sai kati na gaba da na karɓo daga wajen injiniya sama'ila zagga a jihar kebbi tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da mudansir sani birnin kebbi da sani a shahura mai goro birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa birnin kebbi da dan asaba mai fata ya wuri da umaru haruna rafin kuka ya wuri da idirisu na kyande da yakubu sanusi garin duna da kabiru abubakar bulan yaƙi da sani makeri makerar gaso zakka sai aliyu m aliyu dan agaji jega da fatan sun ji kuma suna nan cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine injini duniya Sama'ila Zagga jihar Kebbi tarayyar Najeriya. masauraro ga faifanmu na gaba. मेहनत से मिले जो उस पे गुजार दूसरे के ko ठोकर से काफी है खाली हाथ न होंगे सदा यही दिन रात कभी तो बनेगी अपनी बात अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो को छूना नहीं हे राम राम ये तो है पाप की कठरी तमाम कब ये रुत बदल जाए किसको खबर लग जाए हमें भी सोने के उड़ेंगे हम सब यार से लड़ेगी मोटर का हसीना होगी गले का हार अरे यारो मेरे प्यारो मेरी मानो To madalla. Gaisuwa da fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a filinmu na zaɓi sanka na karɓo shi ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Shafi'u Madawaki Inono da kuma Dokta Umaru Kebi Sabon Garin Majeru Zaria da kuma Abdulsalam Muhammad Tsagem sai kuma Adamu Aliyu Amo Katsina. yana gaida Matiu Garba Kaduna da mai nasara Nasarawa Funtuwa da Aliyu Usman taka lafiya Birnin Kebbi da Ahmad Salisu Rediyon Doce Wele sai Finado Adama Abdu Waba Rediyo Doce Wele da kuma Halima Balaraba Abbas ita ma a Rediyo Doce Wele. Haka kuma yana gaida Hajiya Abu 'yar Fulani kofar Soro Katsina yana kuma gaida Fatima Lui na nan sashin Hausa gidan rediyon kasar Sin yana gaida ni mai gabatar da wannan shiri ya ce da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na gidan rediyon kasar Sin da ma masu sauraron gidan rediyon kasar Sin duniya baki daya da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙocin lafiya mai gaishe su shine Haruna Muhammad Katsina jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Aisha Hassan Muhammad Binanci, unguwar magajin garin Sokoto, tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da Hawwa'u Sanin Shaga kofar ƙaura Katsina da Fatima matar Rilwanu Fajaldu da Halima matar Kasimu Aliyu sardaunan matasan Asadda da Suwaiba matar shugaban ƙungiyar muryar talaka na reshen jihar Sokoto wato Murtala ST sannan kuma ta ce a gaida mata da hajiya dada masa'ud bauchi da shugaban kungiyar mata na muryar talaka na jihar sokoto ba abubakar gandu da tsohuwar shugaban mata ta ƙasa hajiya gamba mamman gusau da kuma maji daɗin mai martaba magajin garin sokoto alhaji ban da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce aisha hassan muhammad binanci unguwar magajin garin sokoto jihar sokoto tarayyar najeriya kuma dalla gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka kada ku shagala muna watso muku shine kai tsaye daga nan birnin beijing na karɓo wannan gaisuwa da ke gabana yanzu haka daga wajen muhammad awaisu kafin ta gamawa a jihar bauchi tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaban zaɓi sanka na jihar Bauchi Alhaji Nura Fatara da kuma shugaba Malam Malam mai zanen hula gololo da shugaba Sabi'u mai manja gamawa da Manu mai rake gamawa da Buba gamawa mai shago unguwar Audu Bature gamawa yana kuma gaida Abdulkadir FM gamawa da Abdullahi Inusa BRC FM gamawa da Yusuf manya Zaki da isa a risko sakuwa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammad awaisu kafin ta gamawa jihar bauchi tarayyar najeriya kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karbo shi daga wajen sani shaga kofar kaura katsina ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai nasara nasarawa funtuwa da abubakar lawal abubakar daura da Aminu ɗan Kaduna Amanawa da kuma Sani Usman Isa Sokoto. Yana kuma gaida Naziru Uban Shahada birnin Kebbi da Mudansir Sani birnin Kebbi da Comrade Bishir Dauda Katsina da ɗan Hajiya mai 'yan kunne Abuja da kuma Muhammad Goma Dahiru Sabon Wuse sai Abdulsalam Muhammad Lema Tsagem da kuma Usman Muktar ɗan Nijar sai Abdullahi Baban Yusuf Kaduna da kuma MD Nuhu Ali Sakkwato. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Muhammadu Gande Faya Sabis Sakkwato da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Sani Shagan Ƙofar Ƙaura Katsina, jihar Katsina tarayyar Najeriya. Wani sauraro ku saurari wannan faifai da ke bisa injin. चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने 却尽力呀，尽。 क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता पहला नशा पहला खुमार Sannun ku da jimirin sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Abubakar Yahaya Gaidam jihar Yobe tarayyar Najeriya. Da farko dai ya ce yana son a gaida masu da Garba Muhammad Kolo da Maturu, da Musa M. Gambo da Maturu, da Comrade Bala Usman Karasuwa, da Usaini Dangote Karasuwa, da kuma Usaini Ismail Madaki Gaidam. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Adam A. Adam Gashuwa, jihar Yobe, tarayyar Najeriya, da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Abubakar Yahaya Gaidam, jihar Yobe, tarayyar Najeriya. sai kuma gaisuwa da fatan alheri da na karbo daga wajen rahama abdullahi tudun wada sakkwato ita kuma ta buƙaci da a gaida mata da Fatima matar Rilwanu Fajaldo a ƙaramar hukumar Dange Shuni jihar Sokoto da Rashida Kasimu Fajaldo da kuma Nafisa Ahmed Sokoto sai Balkisu Alhaji Dange da Uwani Yarima Budude sai likita Bokan Turai Rilwanu Fajaldo Sokoto da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya mai gaishe su ita ce Rahama Abdullahi Tudun Wada Sokoto jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karbo daga wajen Muhammad Gassas Cinade a Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya kuma bukaci da a gaida masa da Baba S bukin ofisa Fatiskum da shugaba Nura fatara dan tireda Azare da Isa Yaro mai buga botul gajeren layi gashuwa sai Fatima Jibril wato ni mai gabatar da wannan shiri da kuma Fatima louis yana kuma gaida shugaba macido apollo da maturu da yaransa najiba da faisal da salima da bilyaminu sannan ya ce a gaida masa da alhaji telan iya da maturu da dukkan ma'aikatan cri na sashen hausa da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammad sani gazas cinade azare jihar bauchi tarayyar najeriya ma sauraro ga faifan da ke bisa inji. पहला नशा पहला खुमार नया प्यार है नया इंतजार तो माडल्ला Gaisuwa da fatan alheri yanzu haka na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato Yahaya Abubakar Karfi Malumfashi ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aminu Alhaji Bukari da Koro jamhuriyar Nijar da matasa Sanayar Yahaya Abubakar Karfi yana gaida Abdulsalam Isa Funtuwa da Alhaji Ali a Kirenowa a jihar Borno. yana kuma gaida alhaji sha'aibu layin yamma karfi da dukkan mutanen garin karfi da malaman makarantar gdss karfi da fatan suna lafiya sannan kuma ya ce a gaida masa da adamu aliyu amo katsina da hakilu zamani almajirawa malumfashi da mudassir sani birnin kebbi da kuma abubakar lawal abubakar daura da fatan sun ji kuma za su kasance cikin koshin lafiya mai gaishe su shine Yahaya Abubakar Karfi, malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke gaba zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karbo daga wajen Usaini Dangote Karasuwa a jihar Yobe, tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Adamu Aliyu Amo Katsina da Hakilu Zamani Almajirawa da Sade Sa'idu Daura da kuma Aminu Ɗan Kaduna Amana yana gaida Alhaji Umar foeva Gashuwa da Yahaya Abubakar Karfi da Shamaki Ubala Gashua da kuma Sha'aibu Idris Kofar Fada bulungu yana kuma gaida Adam A. Adam Gashuwa da Garba na Kolo a Jaura da kuma Hajara Umaru Ibrahim Karasuwa da Yusuf Muhammad Gagarawa da Bala Usman Karasuwa. daga ƙarshe ya ce yana gaida ɗan asabe mai fata ya wuri da kuma ni mai gabatar da wannan shiri fatima inuwa jibril da fatan dukkanmu za mu kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine usaini dangote karasuwa jihar yobe tarayyar najeriya mun gode kwarai malam usaini allah ya bar zumunci To madalla. Gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Ya karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Fatima Muhammad Kira Jigashuwa, Government Girls Arabic Secondary School a Birniwa, jihar Jigawa, tarayyar Najeriya. Ta kuma buƙaci da a gaida mata da kakarta Hajiya Amina Muhammad Kiraji da kuma hajiya fatima alhaji baba gaidam dambuwa road maiduguri sai ummin yar baba maiduguri da yar gashuwa gamawa da kuma hajiya hafsa alhaji dan tata shehu gamawa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kacance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce fatima muhammad kiraji gashuwa da wannan katin muka kammala shirin namu na yau kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni fatima inu jibrin na karanto kai tsaye daga nan birnin beijing allah ya ba mu alherinsa allahumma amin इतना पागल ये दिल हमारा अक्सर तुम्हें पुकारा है कितना पागल ये दिल हमारा है दिल का रिश्ता बड़ा नजारों में क्या नजारा है और नजारों में क्या नजारा है कितना पागल ये दिल